Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad dalol FM sai kuma niyya murya Arewa. sai kuma ta tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar Alhamis 11 ga watan Yulin shekarar 2019. Daula Salim ce tare da Sarfi Lahashin Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko dai ga Sarfilu dauke da kanin labaran. To daula jiya laraba sakataren ma'aikatar kwadago ta Amurka ya kare matakin da ya dauka sama da shekaru goma na amincewa da wani sauƙaƙƙen hukunci ga hamshakin mai kuɗin nan wanda aka zarga da laifin safarar ƙananan yara don lalata. a ɗaya bangaren kuma shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce nan ba daɗewa ba zai ƙara tsananin takunkumin tattalin arziki kan ƙasar iran haka kuma za a ji cewa lokaci na ƙwarewa makakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi kan rikicin da ke faruwa a jam'iyyarta to kanan labarin kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa rukunin farko na maniyyata aikin hajjin bana daga najeriya sun sauka a birnin madina haƙƙinmu shine mu kula da alhazai ba mu je mu yi aikin hajji ba Za kuma ku ji hirar da murya Amurka ta yi da ministan tsaron Nijar kallaman tare kan yunkurin kasar Faransa na kwashe dakarunta daga sansanin madama da ke kan iyakar Nijar da Libya. Ko da Faransawa sun ka daga sojojin musamman mai wurin suke zaune wurin yanzu. Muke da rumzunan soji, sojoji daga dama ɗaruruwa da matansa da iyalinsu sai kuma shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin halin da duniyar ta waye gari. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. jiya laraba sakataren ma'aikatar kwadago ta amurka alexander acosta ya kare matakin da ya ɗauka sama da shekaru goma da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya inda ya amince da wani sauƙaƙƙen hukuncin kotu ga hamshakin mai kuɗin nan jeffrey epstein wanda aka zarga da laifin safarar ƙananan yara don lalata da ba don ayyukan da masu gabatar da ƙara a madadinsu suka yi ba da espin ya sha ma'ana da ya samu wani ɗan ƙaramin hukunci a matakin jiha ta yadda zai kauce ma ɗauri abinda acosta ya faɗa manema labarai kenan ya ci gaba da cewa mun yi abin da muka yi ne saboda ya kamata Epstein ya je gidan yari. Acosta ya ce mun yi imani mun yi abin da ya kamata akwai muhimman wato muhimmancin ganin mutum ya amince da laifinsa. Wasu 'yan majalisu ciki har da wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat biyu na buƙatar Acosta yi murabus daga bakin aikinsa kan rawar da ya taka na barin Epstein ya amsa laifin da ya a shekarar 2008 kan laifukan lalata a jihar Florida wanda ya sa shi zaman gidan yari na watanni goma sha uku. Kuma yawancin lokuta yana da damar yin aiki a ofishinsa da ke kudancin Florida. Haka kuma an buƙace shi da ya rijista da sunansa a matsayin mai laifin lalata tare da biyan ƙananan yaran da ya lalata da su wasu kuɗaɗe. jiya laraba shugaban kasar amurka donald trump ya ce nan ba dadewa ba zai kara tsananin takunkumin tattalin arziki kan ƙasar iran a daidai lokacin da amurka ke zargin iran da laifin coge kan batun nukiliya ta hanyar sa'a mai yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 ta kasa da kasa wadda aka cimma domin dakile shirin makaman nukiliyar iran iran ta amince da cewa yanzu haka ta tara sinadaran uranium wanda ya wuce adadin yarjejeniyar da aka ƙayyade mata Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar a shekarar ta gabata kuma ta ci gaba da tara sinadarin da ya wuce wanda aka amince mata. A shafin Twitter, Trump ya faɗi cewa tun da daɗewa cikin sirri Iran take saba ma abin da ya kira yarjejeniyar dala biliyan 150 maras kyau da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da gwamnatin Obama suka amince da ita wadda ta hada da mayarwa da gwamnatin iran kudaden a daidai lokacin da aka cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliya da aka samu shekaru hudu da suka gabata. Lokaci na kure makakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi kan rikicin da ke ci gaba da faruwa a jam'iyyarta na neman hanyar da wato haɗin kai ga 'yan jam'iyyar da ra'ayoyinsu ya bambanta game da salon saka ido akan gwamnatin Trump da sauran wasu ƙudurori da za su shafi kuɗin da za a kashe kan tsaro da kuma batun bakin haure. an shirya majalisar wakilai za ta fara hutunta nawa shekara-shekara daga ranar 26 ga watan yuli wanda hakan ya baiwa shugabannin jam'iyyar democrat makonni uku kacal su samar da kasafin kuɗin tsaro sai kuma wasu ƙudurori da za su duba damuwar 'yan democrat akan 'yan matsalar jin kai da ake fuskanta a kan iyakar kudancin amurka kudaden da za a kashe kan bakin haure ya hada wato ya haddasa faɗa tsakanin pelosi da wasu bangaren jam'iyyarta a watan da ya gabata 'Yan majalisa hudu na jam'iyyar Democrat masu rajin kawo sauyi da suka hada da Alexander Ocasio-Cortez ta jihar New York da Ilhan Umar ta jihar Minnesota da Ayan Presley ta jihar wato Massachusetts da kuma Rashiya live. ta jihar Michigan duk sun cewa da ƙuri'ar ƙudurin da ya samu nasara a majalisar dokoki. Suna masu nuna damuwa cewa ƙudurin na dala biliyan 4.6 na agaji ya baiwa dogarawan iyaka damar cin zarafin bakin haure. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na samun goyon bayan yawancin tsaffin sojojin kasar inda wata ƙuri'ar jin ra'ayi ke nuna cewa kashi 57 cikin 100 sun amince da hanyar da shugaban yake bi wajen guna da al'amuransa a matsayin shugaban sojojin ƙasa. Kusan mutane shida cikin goma sun ce sun amince da shugaban ƙasa ya yanke hukuncin da ya dace wajen amfani da sojoji yayin da kashi 48 cikin 100 suka yi imanin Trump ya ƙara ƙarfin dakarun ƙasar. Ƙuri'ar ji ra'ayin da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar sun ji ra'ayin sama da tsafaffin sojoji dubu ɗaya 1,200 tsakanin ranar hudu ga watan Mayu da ranar uku ga watan Yuni, amma sakamakon da yiwuwar kuskure na wajen kashi hudu cikin ɗari. Shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattawan Amurka ya gabatar da wani ƙudiri da zai hukunta ƙasar Saudiya kan cin zarafin bil'adama, amma ba zai hana sayar da makamai ga ƙasar ba. James Rich na jam'iyyar Republican daga jihar Idaho ya ce ƙudurin bai ɗaya na sake nazarin kan Saudiya na kiran da a sake yin cikakken nazarin dangantaka Saudiya da Amurka tare kuma da ladabtar da 'yan gidan sarautar Saudiya kan duk wani saba ma 'yancin ɗan adam da suka yi ciki har da kisan kai da aka yi wa wani ɗan jarida Jamal Khashoggi. da 'yancin mata da kuma hare-hare ta sama da rundunar haɗin gwiwa ke kaiwa a yaman wanda ya kashe dubban fararen hula. ƙudurin ya zayyana batutuwa kamar haka majalisar dokoki ta fahimci cewa tun da aka baiwa yariman saudiya muhammad bin salman ikon guna da harkoki a matsayin sarki da ƙarfin iko kan harkokin cikin gida da waje saudiya ta nuna halaye marasa kyau daga ƙarshe alƙalin kotun tarayya a nan amurka ya yanke hukuncin cewa ma'aikatar shari'ar ƙasar ba za ta iya canza tawagar lauyoyinta ba yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidaya jama'a da za a shekara mai zuwa a watan yuni babbar kotun kolin ƙasar amurka ta yanke hukuncin cewa kada a saka tambayar amma jami'ai sun ce shugaban amurka donald trump ya lashe takobin cewa yana so a sanya tambayar a ƙidaya ta shekarar 2020 a jiya talata alkalin kotun gundumar birnin new york jc foreman ya ce ma'aikatar shari'a ba ta bayar da dalili ko wani gamshikakken dalili ba da za a ba ta damar sauya tawagar da za ta tunkari wannan matsala ba har ila yau firman ya ce dokar kotunan birnin new york ta bayyana cewa ana buƙatar duk lauyan da zai sa wato yake so ya yi murabus daga wata ƙara ana buƙatar sai ya ba da kwakwaran hujja inda daga baya alƙalin zai duba lamarin ya ga ko ya cancanta a bashi wannan dama. Sarfilo Hashin Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. jiya laraba ne rukunin farko na maniyyata aikin hajjin bana daga najeriya su 495 suka isa birnin madina shugaban hukumar alhazan abdullahi muktar ya ce hukumar za ta yi tsayin daka wajen sama wa alhazan dukkanin abubuwan da suke bukata ga sale shehu ashaka dauke da cikakken rahoton rukunin farko na alhazan najeriya na bana sun sauka a saudiya a laraban nan goma ga watan nan na yuli kamar yadda aka tsara alhazan dai da casa'in biyar waɗanda mukaddashin shugaban hukumar alhazai abdullahi muktar ya dubi shiga su jirgi ya ce hukumar alhazan za ta yi tsayin daka wajen sama ma alhazan duk abin da suke bukata abin da ya shafi haƙƙi na alhaji babu shakka ba zan yi kasa a gwiwa a kansa ba kuma shi sa ko a ma'aikata muka ce mu shine mu kula da alhazai ba mu je mu yi aikin hajji ba mun saba gaba ɗaya mu mun tafi aikin hajji nan aikin hajjin ake yi wanda na gaji aikin nan akan shi yana malam Muhammadu Musa Bello wurin sa ga akwai shekarar da muka ji duk mun sa harami shi ya sa harami na tambaye shi ce to da wanne zai ji da aikin hajji ko ko da tunanin nauyin haƙƙin amanar mutane da ke kansa wannan maganar da ya ta tsaya mini a rai kusan ce a shekararsa ta na biyu kenan da na karshe da zai sauka daga shugabancin Allah kuma ne ya zo ya bani wannan dama na ce to ma'aikata dole mu zaɓi cikin biyu wanda yake son ya je aikin haji kawai to ya biya ma kansa ya tafi amma wanda hidimansa zai je ma alhazai hidima ne ne gwamnati za ta ɗauki nauyinsa kaga ma'aikacin da shi ya saba in ya tafi kawai shi ma ya sa harami ne ya yi aikin haji tare da kowane alhaji in ya so ya ƙyale alhaji ya je ya karata da kansa yanzu aka zo aka ce masa eh, ya je kula da aikin haji ne kaga shi ma zai kalle ni a matsayin bahagu jami'in kula da tarbar alhazan a madina muhammadu gire ya tabbatar da kammala shirye-shiryen tarbar alhazan da kai su masaukansu. A cikin abubuwan da muke dan samun matsaloli tsoffin alhazai in suka zo airport sai su ɗauka abin da yake tafiya shekara biyu uku har watakila goma shine ake yi a bana. saboda haka muna so mu ja hankalinsu abubuwan yana canjawa yanzu in mutum ya isa saudiya ko baya magana in an karbi passport dinsa in suka yi scanning an san wani gida alhaji zai tafi makka zai tafi madina zai tafi accommodation din da za shi duk yana cikin passport nashi ita ma jami'ar kula da ingancin abincin alhazai hajjara matu jafar isa ta ce an ɗau matakan dafa ma alhazan abinci mai tsafta da sanya kuzari zamu je har kitchen zamu je mu inspecting daga can inda ake girki din mu tabbatar komai yayi su maganar tsaftar su maganar yawan abincin sun tabbatar abin da aka ba su yawan alatun da aka su za su iya ciyarwa kowane ketara da sauransu fakijin din abincin da kuma inda za su kasa a mota idan aka samu sababbi aka kafin su gane aka su kware sai ga miya ta bare haka da sauransu su saba harka da irin miya mai yauki haka da sauransu ba idan aka zuba a kwano sai a silin din shi haka irin da kamar yadda ake silin leda ko da gargada ko maganar su ba su da gargada sosai amma dai maganar yawo haka a cikin mota abin ba zai bare ba komai zai taho daidai wannan ya nuna an kaddamar da fara jigilan alhazan kanta bana da adadinsu zai kai kimanin dubu sittin da biyar. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Asalatu Asalatu hairun minan naumi Asalatu To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. Yayin da kasar Faransa ta ba da sanarwar shirin fara kwashe sojojinta daga sansanin madama da ke kan iyakar Nijar da Libya. Hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun danganta wannan mataki da yanayin taɓarɓarewar tsaro da ake ciki a ƙasar Mali. amma ministan tsaro kallamun tare ya ce babu wata fargaba gaba da matakin jinye dakarun faransa daga wannan yankin wanda a cewar shi tun kafin nan ma ke karkashin kulawar sojojin yankin sahel ga sulemi muni barma dauke da cikakken rahoton muna labarin wannan niyya ta janye wa'annan sojoji da a sunan tare da namu su ba da ƙarfi wani waje saboda wannan sojoji an kawo su nan yau da 'yan shekaru don kama muna tsare wannan yanki namu ko da faransawa sun ka daga sojojin musamman mai wurin suke zama wurin yanzu abin da muke yi yanzu wanda an muhimmanci shine leko da larwan abin da ke faruwa cikin hamada ta nijar wannan yanzu shi ne muke nan muna dibi wannan ko ba lalle sai sojin ƙasa ba ke yin shi ko kuma sai in ce eh, mu patru da muke yi ta wadatar tun da a kowane lokaci muna patru nan wajen mun bude eh, sansani na sojoji na jesan wa'anda ke ke ke cikin wannan waje da 'yan Nijar da 'yan jadi duk suna wannan wuri kenan ba mu da wani dogon hulgaba a wannan yankin matsalar da ke da kwai inda sun ka koma yanzu cikin ƙasar mali ya yi ci mana tuwo a ƙwarya paske inda faransan ɗin sun ka koma yanzu cikin ƙasar mali ne wannan yanki na lifta ko gurma tun ne mali take da matsala kamar eh, wadda ba a zato wannan matsala ita ce ta shiga cikin burkina faso ita ce kasan ta kai da ba ma nijar kaɗai ba wato komawar su kenan kasar mali ga dangadan zai fi tasiri kenan a yakin da kasashen sahel ke yi da kungiyoyin ta'addanci haka muke gani tun da can inda sun baro uh, na ce maka aikin bai ƙarfin mu ba muna yin shi kuma babu wata matsala wadda kake jin uh, tun da kuna sauraron abin da ke zuwa yana dawowa baka jin matsala can iyakanmu da liyi kamar fiye da matsala da take da kwanan cikin iyakanmu da da mali cikin lufta ko gurma ko kuma tsakan mali suka gosi sun ka koma gosi cikin kasa mafci ne mafci ko tsakan mali ne can ake da matsala can ne ke da da hwadace-hwadace tsakanin kabiloli can ne ke da sace-sacen mutane can ne ke da hare-hare da 'yan tawaye ke kaiwa. Yanzu yanzu kenan sojojin Nijar ne eh, suka kafa sansani a kan eh, madamar. Waɗannan farsa da kake ji eh, 'yan kalilan ne in abin kamanta su ne da mutanen yan kalilan ne detachment ne ya zo ya suke baz niger da baz can wurin detachment ne ya zo ya zauna saboda hali ne da a gare su shine ke kawo wannan abubuwa kuma da yake bayan kasa ba ne soja ɗaya soja biyu goma yan an ka gani wanda ba yan ƙasa ba ana ɗauka shi wani abu mai yawa alhali muke da rundunar sojoji da dama ɗaruwa da matansa da iyalinsu a cikin a cikin garin madama. Wai ka dikidin mutuwa mai bantuwa dosai soja. Kun mutuwa mai soja. To ministan tsaron jamhuriyar Nijar kenan aka ji kalamin tare. A shirinmu na hantsi kuma za a ji wannan. ya ɗauki mazaje ya ɗauki injiniyoyi ba injiniyoyi ba amma wayancan da ake cewa gashi gashi wallahi akwai waɗanda suke wa buhari zagon ƙasa kuma wallahi ba masu son sa bane to sai a bi mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton har yanzu ne ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington wanda yanzu agogo muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba allah ya allah na allah ni akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru na farko shi senator na biyu yadda police ya yi aikinsa a lokacin na uku shine yana neman gafara don an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karbi bakuncin dr hannatu ayuba likiciya a babban asibitin kasa da ke birnin tarayya abuja wadda ke zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa mashi ba makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje. Muka kuma yi alkawalin ɗorawa inda muka tsaya a bayanin nata. Sai dai baya ta haihu inda a ƙarshen mako aka yi ta yaya ta faifan bidiyo da aka naɗa inda wani ɗan majalisar dattijai mai wakiltar adamawa ta arewa a majalisar dattijan najeriya ilesha abbo ya rika kaurawa wata mace mari Wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da kuma kai ga ɗaukar matakai daban-daban. To sabili da haka za a bi mu bashin don bin diddigin wannan batun da ɗumi shi. Shirin domin iyali ya tattauna da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Huraira Musa wadda take zaune a birnin New York Na kuma fara da neman sanin yadda Madam Helen ta ji da wannan labari sai ta bayyana cewa. Wannan ba labari na farko ba ne da nike ji game da yadda ana cin zarafin mata a nigeria. Na yi bakin ciki because akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yadda police kai aikinsa a lokacin, sannan na uku shine ko da shike shi senator din ya zo ya fita ya nemi gafara akwai damuwa wurin a na ba wai ba na so ya nemi gafara ba amma yana neman gafara don an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne to wannan abu shine ya dame ni sosai to hajiya hurera ke kuma mai kika ji da kika fara jin wannan labarin ko kuma kika fara ganin bidiyon da eh, kin irin bidiyon sinin da ake tura a whatsapp wani lokaci ina gajiya da shi amma wanda ta turo min na san cewa in ta turo min wani abu ba abun wasa ba ne sai na buɗe ni abun mamaki ne kama ni ba ma iya rufe baki na ba kawai kallo nake nake ce wannan ne sanata at the same time kin sani abubuwan da ake mamata yadda su helen ta ce a najeriya ko kuma a afirka gaba ɗaya gaskiya bai kamata ba amma na ɗauka a cikin gida ake wannan amma a ce har ka je wajen kasuwancin inda mutane ke aiki ka ce za ka ci ma mutum mutunci kuma ka ɗauko ka yuzin mulkin ka ne ka ce za ka kama a ɗauki yarinya a fitar da ita sannan kuma ni da ƙara bani disappointment wai har ma ana bashi time ya zo ya apologizing kamar yadda sista helen ta ce ya it's okay ya, ya apologizing amma ma wa ma in ba da lalaci bane da aka ɗauke ba a daraja mata ba ya za a ce ma wai wannan mutumin yau bai resigning ba ai wannan cin mutuncin ya yi wa wannan ma ba wani need to me abin da zai zo ya ce wai a bada ya da haƙuri a bashi ya ci gaba da mulkin nan sai dai in an ce mana mu kan an konfamin cewa ba a girmama mata kuma ba a damu da darajar mata ba. Yawa eh, to malama Helen kina gani menene yasa wannan lamarin ya ɗauki hankalin al'umma? Don ya shafi mata ne ko kuma don wanda ya aikata wannan yana matsayin sanata ne kamar yadda ita hajiya horera take ba da shawara kamata ya a ce ya aje aiki amma a ganin ku wannan ne laifi mafi muni da shugabannin siyasa suka yi a najeriya da suke rike da mukamansu har yanzu dalilin da ya sa ina ganin wannan abun ta ɗau wannan matsayi wato mutane da dama suna sa baki na farko social media don video din ya fito mutane sun gani so ko yana sa baki sannan na biyu wani tambaya da nake da shi shine wannan abun da ake yi wato wannan maganganu da ake yi ba don siyasa ba ne don in kin lura senator nan ba na farko ba ne in fa abin da a kowai da sun yi abu mummunan abubuwa da ya fi nashi da ba a tsaya an yi bincike an horar da mutane na tuna shekaru da dama da suka wuce a wani da yana ya ci zarafin wata yarinya mai shekara goma sha uku senator ne mata a lokacin sun yi protesting ba wai duka ya mata ba ne mata sun yi protesting a lokacin aka yi ta bincike aka yi ta maganganu me ya ya faru ba abin da ya faru shi wannan elisha abdu abin da ya yi ba kyau ina so a gane duka da ya ma matan nan bai kamata ba domin shi mutum ne da aka zaɓa yana representing kamar yadda ita hajiya ta faɗa yana representing ba ma mutanensa kawai ba ba najeriya gaba ɗaya in gane halin da ya zai nuna ba halin kirki ba ne wannan bai nuna halin kirki ba sam kuma shi matashi ne da ya kamata muna no, kokori matasa su karbi mulki don eh, lokacinsu ne yanzu bai nuna halin kirki ma matasa ba ko kuwa bai nuna gurbi mai kyau ma matasa ba amma a gani na akwai damuwa a najeriya akwai mutane da dama mu da dama da suke cin zarafin mata kuma cin zarafin mata da ake yi akwai na duka akwai wayanda suna lalata da 'yan mata da dama mm. akwai wayanda suke abubuwa da dama ma yara ba ma ah, manyan mata ba kamar yadda muka gani a wannan bidiyo domin banda duka din ku duba su waye ne suke aiki a wannan toy store ba mata ba ne ake amfani da su kuma shi elisha eh, iyalinsa a gida idan kun bincika matan shi ta sha wahala a lokacin campaign tara mutane yin magana ma mutane a zaɓe shi da zaran ya iso nan abuja a wannan matsayi ya zo yana fita da wayansu 'yan mata tambayan shi ne irin abubuwa da yake da 'yan matan nan kudin da yake kashewa kan 'yan matan nan yana yin haka a gida so abun na da yawa shugabanninmu maza a society dinmu tun ɗauki shekaru da dama suna cin zarafi ba wanda yake yin magana sai yanzu na an fito yana da kyau an fito amma dai ina fata sauran shugabannin da suke ji in akwai wani shugaba da ya yi wani abu da ba kyau ina fata ba shi abdu kawai za a horar da shi ba duk shugabannin leaders namu su ma horar da su. To hajji Hurera akwai lokacin da kike gani za a iya kaiwa kasashen mu masu tasowa musamman a Najeriya da muke magana a kai yanzu dinnan da za a kai ga lokacin da shugabannin siyasa za su zama gurbi kamar yadda a nan Amurka za a ce in kana shugabana dole halinka ya fi nawa. domin in kana matsayin shugabanci ko da menene ake a ƙasar nan kowa zai yi amma ba in kai kana shugaba ba akwai lokacin da za mu kai haka kin san abubuwan da ke faruwa a nan ki ga cewa in kai politician ne kafa kafa kake ma kar a kama ka da wani laifi don in aka kama ka ka san cewa ma ba za ka kwana a wannan matsayin ba me yasa muke da wannan fawa a nan dan muna da abun hannunmu kin gane ku mm. the only reason da ake wa'annan cutan matan da ake a Najeriya don ba su da abin hannunsu ne ba a ba su right su ba ran da Najeriya mata da matasa suka gane darajar ƙuri'arsu suka nuna ma waɗannan politicians din nan su suke sa su office ran da suka gane wannan sister grace ranar politician za su fara koyon hankali so ni kuma ina ganin with social media da kuma yanzu awareness da ke faruwa akan matasa da kuma yadda mata yanzu kungiyoyi mata daban-daban da suke tayarwa suna magana da sauran matan cewa gashi abin da ake muka ku yadda ku bude ku yi maganan ku da sauran su ke daga nan mitin eh, movement shi ma ya shiga har zuwa najeriya sannan kuma yanzu matasa Eh, maza da suke so su ma irin not too eh, young eh, to run su ma sun fara ganewa su ma ga yadda za su yi su kansu sun fara gane cewa su ita ce bakin su. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin namu ke ganin tasirin dokar ba matasa dama su rike madafin iko a Najeriya. Yanzu a madadin bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla yanzu gasar fili nan ya dawo mana da labarai amma a takaici. To a takaice daula jiya laraba sakataren ma'aikatar kwadago ta Amurka Alexander Acosta ya kare matakin da ya ɗauka sama da shekaru goma da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya inda ya amince da wani sauƙaƙƙen hukuncin kotu ga hamshakin mai kuɗin nan Jeffrey Epstein wanda aka zarga da laifin safarar ƙananan yara don lalata. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce nan ba daɗewa ba zai kara tsananin takunkumin tattalin arziki kan ƙasar Iran a daidai lokacin da Amurka ke zargin Iran da laifin coge kan batun nukiliya ta hanyar sa'a mai yarjejeniyar nukiliya ta 2015 ta ƙasa da kasa wadda aka cimma domin daƙile shirin makaman nukiliya ta Iran. Iran ta amince da cewa yanzu haka ta tara sinadarin uranium wanda ya wuce adadin da yarjejeniya ta ƙayyade mata. Trump ya janye Amurka daga yarjejeniya a shekarar ta gabata kuma ta ci gaba da tara sinadarin da ya wuce wanda aka amince mata. Lokaci na ƙure ma kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi kan rikicin da ke ci gaba da faruwa a jam'iyyarta. To a gaishe ka masu sauraro a muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith. Ni Daula Salim ke cewa sai kuma an jima kaɗan da hantsi bis salam.